ta hanyar sakonnin bidiyo da odiyon da yake yadawa a kafafen sada zumunta daga inda yake zaune wato birnin new york ne ali tera ke caccakar kamun ludayin shugaba isu muhammadu har ma da dura masa ashar da nufin nuna rashin gamsuwa da mulkinsa lamarin wanda ya faro a wajejen ƙarshen shekarar 2014 ya zo ƙarshe a shekarar 2018 lokacin da gwamnatin jamhuriyar nishar ta yi sa'ar karɓo shi daga hannun hukumomin amurka inda kai tsaye aka wuce da shi gidan yarin kutukale bayan shafe watanni sama da talatin a kurkuku wani alkalin kotun ya mai ya ba da belinsa a yammacin jiya litinin kamar yadda lauyan alitera tera metar musi bubakar ya yi min karin bayani La loi dit que même en matière criminelle, euh, vous ne pouvez pas dépasser 18 mois de détention provisoire, renouvelable une seule fois. Ya ce tuntuni wa'adin da doka ta ƙayyade ya riga ya shuɗe, domin doka ta ce ko kisan kai mutum ya yi bai kamata ya wuce wata goma sha takwas ba a tsare ba tare da alkali ya saurare shi ba, kuma ko da za a sake tsawaita zamansa a gidan yari. doka ta ce sau guda za a tsawaita shi ma kadda zaman ya wuce watanni goma sha biyu kawai to alitera ya shafa watanni sama da talatin a kulle ba tare da an yi masa shari'a ba dalili kenan alkali ya amincewa bukatar mu ta bada belinsa dans nos pays, c'est devenu euh, un mérite que d'appliquer la loi. Ali Tera wanda a wani lokacin baya ke bayyana kansa a matsayin ɗan jam'iyyar model lumana ta 'yan hamayya tsaye yake tsayin daka a wancan lokaci domin fito na fito da duk wanda ke sukar manufofin jam'iyyar ta tsohon firaminista Hamma Amadou. na nemi jin ra'ayin mai fafutukar nan ta hanyar blog bugo da ƙari kusa a jam'iyyar lumana bana ibrahim game da yadda ya ji da sakin ali tera daga kurkuku eh, dama ka san a lokacin da an ka kama shi eh, mun yi allah wadda da kamun nan da an kai mai da zargin da ake mai lokacin nan tunda ali tera dai bai da halaka da ta'addanci eh, kawai mutum ne mai gayin ra'ayin shi a bisa kan hanyoyi da ake tafiyar da siyasa a ƙasar ga bai kamata ba irin wannan mutane ana kai su cikin eh, gidan yari wa'anda an ka keɓe domin wa'anda sun kai manya-manyan laifuka to wannan deja an ci eh, da hakkin shi Matakin sallamar wannan ɗan taliki wani abu ne da wasu 'yan ƙasa ke kallonsa a matsayin wata alamar sauye-sauyen da shugaban ƙasa Muhammad Bazum ya yi alkawarin aiwatarwa a fannin shari'a inda jama'a ke kokawa game da yadda ake fuskantar tseko kafin a saurari wanda ake tuhuma da aikata laifi. kamar yadda kungiyar alkalan shari'a a nata bangare ta sha korafi a kan yadda wasu masu bakin fada a ji ke fakewa da matsayinsu don katsalandan a harkokin shari'a Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.